A gobe Lahadi za a soma gasar kwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta bana a Qatar karon farko da aka da gasar zuwa ƙasashe 32 haka kuma karon farko a tarihi da za a gudanar da gasar a yankin ƙasashen Larabawa. An kasa ƙasashen 32 ne zuwa rukuni takwas, ƙasa hudu a kowane rukuni kamar yadda aka al'adanta. Rukuni A ya ƙumshi mai masaukin baƙi wato Qatar da Ecuador da Senegal da Netherlands. A rukunin B kuma akwai Ingila da Iran da Amurka da Wales. sai rukunin C mai kasashen Argentina da Saudi Arabia da Mexico da Poland. Kasar Faransa kuma za ta fafata a rukunin D tare da Australia da Denmark da Tunisia. A rukunin E kuma kasashen da za su fafata su ne Spain da Costa Rica da Jamus da Japan. Sai rukunin F kuma akwai kasashen Belgium da Canada da Morocco da Croatia. rukunin g kuma ya haɗa hancin kasashen brazil da sabi'a da switzerland da kamaru yayin da rukuni na ƙarshe wato na h ya kumshi portugal da ghana da uruguay da korea ta kudu a ɗaya ɓangaren kuma hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato fifa ta bayyana wani kwamitin ƙwararru domin nazari tare da ba da bayanai game da dukkanin wasannin da za a fafata a gasar cin kofin duniya ta bana a qatar a cikin sanarwar da hukumar ta fifa ta wallafa a shafinta na yanar gizo ta ce hakan zai ƙara inganta fahimtar wasan ƙwallon ƙafa da kuma gasar a faɗin duniya sanarwar ta ce kwamitin zai kasance ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen bunƙasa wasannin ƙwallon ƙafa na hukumar ta fifa arsene wenger tare da sauran membobi da suka hada da jagen klinsmann daga ƙasar jamus da alberto zaccheroni daga italiya sai chadu ri daga ƙasar koriya sauran membobin su ne sunday olise daga nigeria da farid mondragon daga colombia da kuma pascal zubebula daga switzerland sanarwar ta ci gaba da cewa a lokacin gasar fifa za ta samar da sahihan bayanai da ƙididdiga ta zamani da ba a taɓa ji ko gani ba a tarihin gasar ta hanyar ɗimbin masu kallo da saurari a faɗin duniya kazalika da kuma ƙasashe da suke fafatawa a gasar da 'yan wasan su a ɗaya ɓangaren kuma shugaban hukumar ƙwallon duniya ta fifa gianni infantino ya zargi ƙasashen yammaci da kitsa munafunci a cikin rahoton da suka fitar kan bayanan take hakkin bil'adama na ƙatar a jajibirin soma gasar a wani taron manema labarai da ba sabon ba a doha infantino ya kwashe tsawon kusan sa'a guda yana kariya ga qatar da kuma gasar ta bana bisa zarge-zargen gasar ta cin kofin duniya ta bana a qatar da tana tattare da cece kuce da suka hada da mutuwar ma'aikata bakin haure da kuma musgunawa su a cikin watan fabrairun shekara ta 2021 jaridar guardian ta ruwaito cewa ma'aikata bakin haure 6,500 daga india da pakistan da nepal da bangladesh da kuma sri lanka sun mutu a qatar tun daga lokacin da ta yi nasarar samun damar karɓar bakuncin gasar to sai dai infantino ya ce kamata ya yi kasashen turai su nemi afuwa kan abin da su ma suka aikata a cikin nasu tarihin a maimakon mai da hankali kan ma'aikata bakin haure a qatar